dan Masu wurare barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirinmu na kasuwa a kai maki dole. Shirin da muke gabatarwa a kowane mako daga nan sashen Hausa na Arafai. Kuma kuna tare ne da ni awwal yau da zan jagoranci shirin. Wata matsala dai da ake fuskanta a Najeriya shine dogon layin masu cirar kuɗi a ATM na banki da ake samu musamman ma a lokacin da aka yi albashi. Gaskiya an dai an yi albashi dai kan layi dai iya cika ana cika sosai. An yi albashi wallahi to a cikin kunci kake sai dai yanka biyu da dai ka zo ka cire kuɗi. Shin ko me ya janyo haka? Injinan cirar kuɗin ne suka yi karanci ko ko hakan na nuna girman yadda mutane ke dogaro da albashi? kuma ba ka kuɗi. Dogon layin cire kuɗi dai ya shafi kusan dukkanin jihohin Najeriya musamman ma idan an ce an biya albashi. Mutane kan shafi awanni suna jiran layi ya kai gare su domin su cire albashinsu. Welcome. Please enter your secret number. Please wait while your transaction is processing. Thank you for banking with us. Wannan matsalar ya ta samo asali ne tun lokacin da aka soke biyan ma'aikata kudaden albashinsu lakadan a hannu, inda aka bullo da tsarin biyan ma'aikatan ta hanyar asusunsu na banki. Wasu na ganin matsalar ta fi kamari a arewacin Najeriya saboda yawan masu dogaro da albashi a yankin. Da farko na tattaro ra'ayin wasu dangane da matsalar. Duk lokacin da ka zo an san kuɗi idan aka ce an yi albashi, akwai matsaloli da dama wani lokacin za ka iya zuwa tun karfe sha ɗaya na dare ma ko sha na dare sai ka kai haggari ya waye ma kana wajen na. wato kana nufin duk da cewa ka dan jinkirta dare ya yi yawwa a wannan lokacin kowa na bukata barin yanzu da sallah ya karato din nan idan ka je ko da karfe ɗaya na dare ka ji albashin ka ya shiga za ka yi kokarin ka je ka ɗauka kuma idan ka je haggari ya waye ma rana ma ta yi wani ma bai samu ba suna na dai ɗahiru adamu ibrahim an yi albashi kam ana samun irin 'yan matsaloli na gosulo na cunkoson jama'a game da albashi sakamakon an yi albashi kowa yana kokarin ya zo ya cire albashinsa ba za ga atm duk inda ka zagaya a cikin faɗin kano ko birnin kano za a ga layi cunkus To kowace matsala ce masu cire kuɗin ke ganin ya janyo dogon layin musamman ma lokacin albashi? Rashin dai wadatattun ATM ɗin ne ya jawo wannan matsalar dai a tunanin. Kana ganin hakan bai nuna ana dogaro da gwamnati ba sosai? Eh to gaskiya a kowannan gaskiya yawancin mutane wasu sun dogara da aikin gwamnatin nan abubuwan da ya jawo haka yana ɗan yawa dan yanzu wani albashinsa bai da yawa idan ya je rubuta shakama ba zai samu bata daɗi ba za a ce sai dai ya koma atm ya zaru kuɗinsa a cikin wannan yanayin saboda haka kuma atm ɗin ya yi karanci ne gaskiya wani wajen kuma za ka je ka samu ga kawunan nan da yawa amma bai wuce ka samu kai ɗaya ne wanda yake amfani ba to sai dai 'yan kasuwa da ke hada-hadar kuɗi na yau da kullum suna da zaɓi amma ko wannan matsalar ta dogon layi a atm na shafar su na ji ta bakin wani ɗan kasuwa a kano hakura nake yi idan irin wannan matsalar ta faru gaskiya kusan kawai zan da ina amfani da kuɗin da suke da shago ina hakura da cire kuɗin sayan dawo misali ne in ka ce haƙura idan bukata ta zo ta uzurce kuma kana bukata akwai mutanen da nake tare da su a kasuwa zan iya karba a hannun wani amma me kake kallo ya kawo irin wannan matsala ta cincirin don mutane lokacin albashi eh to kaga su ba su da wata hanyar samun kuɗi in banda wannan albashin da ya fito suke so su karba wanda baya dogaro da gwamnati kaga aiko aikin gwamnati yake ya kamata a ce ya bude ta sana'a daban a gefe wanda zai dinga sabin din kansa ba tare da ya jira gwamnati ba wasu na danganta matsalar da karancin kuɗi yayin da wasu kuma ke ganin tsarin takaita cire kuɗi ne da najeriya ta kaddamar zamanin da sarkin kano muhammadu sanusi na biyu na yanzu ke gwamnan babban bankin najeriya wasu kuma na ganin matsalar ta nuna girman yadda ake dogaro ne da albashi a najeriya na tattauna da yushawa aliyu masani tattalin arziki a najeriya to wannan ya nuna alakan wato samuwar kuɗaɗe na mutane da kuma inda suke samun kuɗaɗen galibi sun dogara ne da aiki a gwamnatin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi da kuma kamfanoni wanda suke biyan kuɗi wata-wata sannan kuma kuɗaɗen ba su isa mutum ya ya su a banki ba shi yasa da an biya ana Allah Allah a je a ciro a biya bukatu na wannan lokaci shi yasa tattalin arzikin ya ki gudana saboda ana gabatar da shi ne bai wuce kwana biyar bakwai komi kuma sai ya tsaya ba saboda waɗanda ke samun kuɗaɗen sun dogara ne kuma shi kuɗin bai bai ishe su ba ba ganin kila akwai matsala ta su bankunan ba su samar da wadatattun injinonin cire kuɗin ba ne a'a isassu ai yanzu in ka je isassun duk ba kowa eh, kawai daga kudaden mutanen ne ai shi lokaci ne lokaci ne ai in kana da kuɗi yanzu in kana da kudi ba za ka je da daddare ka cira ba za ka je da rana ka cira to an zuba kuɗin ana zuba kudin kowa na cikin bukata saboda haka dole ne wannan yawan ya faru ana dogaro da albashi na ɗaya kenan na biyu kuma sannan albashin bashi da yawa saboda haka kullum ana jiran shi na uku kuma babu abin da zai taimaka ma tattalin arziki abin da ake ce ma savings wato kuɗin ajiya ba wanda albashin shi isa ya kuɗin ajiya wanda ba zai rinka zuwa akai akai da an biya albashi ba ya kamata a tattalin arziki shine mutum ya dan zari abin da zai biya bukata gobe ma ya dan zara to sai aka koma duk rayuwar ta zama iri daya shi yasa tattalin arzikin ya takura sosai kuma da zaran ya bude na biyan albashi sai sa kullewa saboda ba wanda yake da wani kuɗin da kuma inda zai samu wani kuɗin ya sake shiga kasuwa ana gama kwashe kuɗin albashin zaka ga wurin ai empty to kaga ashe ba bankunan ne ba su yawa ba a'a bukatun mutane ne ya taru a lokaci daya wanda kuma sai an gano maganin wannan kana ga wannan ba hadari ba ne musamman a yana da hadari a tattalin arziki na tsaro da ma na zirga-zirgar kuɗin shi kan shi sannan kuma da na ayyukan yi saboda a duk lokacin da aka taru ma bankin in ana ciran kuɗin zaka iske cewa na daya akwai fargaba na tsaro komi na iya faruwa na biyu kuma shi kan a bankin da yake akwai barazana na karewan kuɗin a cikin lokacin tunda kuɗi ne wanda yake ƙididdigagge wanda za a sa ma inji ana tunanin in an sa shi zai ishi mutum kaza a yanayin ɗiban kuɗaɗen. To koya a ɓangaren gwamnati ke kallon matsalar na tattauna da kwamishinan kuɗi na jihar Kano Farfesa Kabir Dandago. Eh to magana dai mun eh, an biya albashi mutane su haulayi na ATM kaga wannan ba aikin gwamnati bane abu ne na bankuna. bankunan nan kuma ba na gwamnati ba ne. Amma suna ganin kamar lokacin albashi irin yawan mutanen da ke zuwa haka ya nuna kamar ma'aikatan gwamnati sun fi yawa. A ah, eh to eh, su ma'aikatan gwamnati a kirge suke. Ba masu ɗaukar albashi ne kawai suke zuwa ba. Ba za ka iya bambancewa ba. Ga mai ɗaukar albashi ga mai aiba. Malayan ya fi yawa lokacin albashi. <laughs> To lokacin albashi dama kwanan sai karɓi kuɗinsa. ya je ya yi sayayyansa da wasu harkokinsa da kuɗin da yake gomansa ne ya bashi Ya ga ba za ka mutane zuwa ba ba za ka sa ran kuma a ce an biya albashi mutane su ce sun mance da kuɗin saboda kar a gansu sun je layin eh, atm mashin ba wannan ba wani abun damuwa ba ne saboda duk wanda yake eh, ɗaukan albashi karshen wata da ƙarshen wata nan ta zo kuɗin ya shigo a jihunsa kaga eh, za sai ka karfafa mu guya je ɗebi kuɗin shi je ya kai kasuwa kasuwa ita ma ta daɗa bunƙasa. wani ƙalubale kake ganin ake fuskanta ga ci gaban tattalin arziki musamman a kano da ma sauran jihohin arewacin najeriya. ito eh babban ƙalubalen da muke fuskanta da shi ne na masu zuba jari masu zuba jari in za mu samu masu zuba jari da kaga da tambaya ta gaba shine ya za a warware matsalar yadda su kuma masu zuba jari za su shigo domin idan ka samu masu zuba jari a bangaren gona ne a bangaren kere-kere ne a ba baka da wani matsala na ma'aikata amma za ka ce game da wasu suke ganin gwamnoni musamman shugabanni na kamar arewaci yawanci ana zaben su ne ba wani tsari a ƙasa na tafiyar da gwamnati musamman ma bannin tattalin arziki ai ba wanda zai zo ce zaɓe bai da manifesto dole za ka fito ka yi jawabi ga mutane yawanci ba aiwatar yau sai da ke magana ko ba aiwatarwa amma dai duk wanda ya zo yana neman gwamna ko yana neman chairman na lokar gwamnan ko yana neman sanata ko ai zai kawo manufofinsa to ya rage kuma mutane su duba su ga wanne ne ya fi cancanta su zaɓe shi to an samu mulkin kuma aiwatar da waɗannan wani abu ne Bankuna Nadia Najeriya na amfani da matsalar dogon layan domin cin kasuwarsu ta hanyar sa ƙananan kuɗi domin samun riba daga masu cire kuɗaɗen. su kuma bankunan sun gano kuma hanyar samun kuɗi tun da ka cire kuɗi in naira ɗaya ne za a cire ne in dai a wurin ka cira za a cire sittin da biyar to sai su ƙayyade kuɗaɗe ƙanana madadin idan ka je za ka cire dubu arba'in ka cire arba'in ka so ɗaya cire sittin da biyar sai a ce a dole sai ka cire goma goma su ma sun taimaka wajen dogayen layuka a wurin cire waɗannan kuɗi. masu wurare a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin sashen hausa na arafa ni awwal yauki mu na fatan alheri.